Sanarwar da Reporters Without Border ta yi wa manema labarai ta faru ne a daidai lokacin da aka ƙidaya ƙwararrun 'yan jarida uku da aka kashe a ƙasar Kamaru tun farkon shekarar 2023. An kashe na ƙarshen daga cikinsu mai suna Anye Ndenso watanni hudu da suka gabata a Baminda babban birnin arewa maso yammacin ƙasar, yana da shekara 26 kacal. A cikin sanarwarta RSF ta ƙara da cewa an kama 'yan jarida da dama ba bisa ƙa'ida ba. wannan kuma ya bayyana irin yadda 'yan jaridan a waɗannan yankuna ke gudanar da ayyukansu cikin rashin tsaro gaba ɗaya a tsakanin manyan ƙungiyoyin 'yan aware da kuma mauyancin hali na sojojin kamaru muntari hamisu shugaban ƙungiyar kare hakkin bil'adama mazaunin baminda ya gaskata wannan rahoton rsf 'yan jarida na tsaka mai wuya domin duk rahoton da suka bayar ah, su yan awara suna auna da nasu idan su a wannan rahoton bai goyon bayan su saboda hakan nan wannan dan jaridan ai suna kiran shi kamar wanda yake goyon bayan gwamnati ne su suna neman su kama shi su hallakar da shi haka kuma gwamnati idan 'yan jarida suka yi rubuta rahoto wanda ya yi kamar bin bayan gwamnati sha ca wa'annan magoya bayan in aware ne saboda haka irin wannan abin ne faruwa samuwar wazizi a southwest aka kama shi akan cewa Eh, ko ya san eh, wasu yan awarin ko yana aiki da su kai dai ana tuhumarsa dai da abu dai hakan nan eh, aka saka sa fursuna har shi dai daga baya aka zo aka ce aye ya mutu a cikin fursuna ba tare da an gaya wa mutane mai kashe shi ya aka yi ba akwai wannan gwamnati ne suka kama shi a hannu to kaga akwai kuma a cikin nan ba min da wannan dan jarida da ake kiran shi anyenso wanda yana aiki ne da jarida da yamma 'yan awari sun kai hari suka samu suka kashe shi shi ma to muntari ya ƙara da cewa eh, ko kwanan nan akwai jarida kamar na the post da gwamna ya tsayar da ayyukansu saboda akwai rahoton da suka bayar wanda gwamna ya duba ya gani cewa wannan rahoton zai tara sau na tsaye to duk irin waɗannan abubuwan abubuwa na wanda in aka duba yana take hakki, 'yan eh, jarida zakari sadu dan jarida ne shi kuma ya ce akwai mafita amma mafitar na wajen gwamnati wane ne cancanci muhammad bashir ladan ya kare dan jarida bisa wasu al'amura wanda yake fuskanta a wannan ƙasa idan ba gwamnati ba to gwamnati bata kare mu ba wane ne zai kare mu In a za su kare mu hakan bai zai yiwu ba to ina kira ga ainihin gwamnatin kamaru fulbiya da da sake tafiya saboda lokaci na zuwa wadda a nemo 'yan jarida ba za mu bari a dinga mara kashi a baki ba rikicin yankin ingilishi na kasar kamaru ya fara ne a shekarar 2026 ya biyo bayan danne zanga-zangar da lauyoyi da malaman makarantu suka gudanar inda suka buƙaci a kyautata yanayin aikinsu muhammad bashir Ladan na muryar amurka daga yawun a ƙasar kamaru